to za ka kai tsaye ma an sa masa clock a jikinsa wato agogo kenan to za ka ga dukkanin wanda ya karba babu yadda za a iya yi tunanin cewa ai fotuna ne a cikin nan ko bidiyo zai tunanin ai application ne kawai za a shiga a saita agogo a wajen ko kuma a saita Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. Oke ka ba tare da bata lokaci ba idan wannan shine farkon zuwan naka kai tsaye kafin mu shiga zuwa cikin bidiyon ka danna mana alama ta subscribe sannan ka danna alama ta karrawa domin ta haka ne zaka dinga samun dukkan wasu bidiyo da muke ɗorawa a cikin channel din mu ta Jabiri TV. Oke to kai tsaye mu shiga zuwa cikin bidiyon ba tare da bata lokaci ba. ok bar mu da shigowa izuwa cikin bidiyon a kamar yadda ku gani mun rubuta shi ne yadda zaka boye hotunan ka a ko bidiyo a cikin wato application din agogo mu na san za ku yi mamaki yayin da kuka ji na rubuko kuma yayin da kai ci karo da karo ko in kai karo da wannan rubutu za ka yi mamakin to ta za a ce za a boye hoto ko bidiyo a cikin application din agogo ok to misali za ka ga mukan samu bidiyoyi ko foto wanda ba maso wasu su dinga gani misali za ta iya yiwa foto ne na kanwata ko kuma na wani haka dai misali dai baran tsaya muka kai tsaye ko in ce hoto ne na budurata ko kuma na wani abu to za ga mutane ba sa so a dinga kalle musu wannan hoto ko bidiyo din kai tsaye za ga mutum yin su kuma alhalin mutane kamar ya zama mana ɗabi'a ne muna karɓan wayar mutane za ga abu kaɗan za ga mun shiga galeri mun duba kamar mun ajiye wani foto ko wani abu dai muna karban wayar kamar dan ana cewa mu dan gani zaka ka ga an shiga gallery ne ana bincike ana bincike to sai ka rasa din turo shi akai ko kuma ya akai to za ka ga mutane da yawa kuma ba sa so a dinga shiga musu domin ana ganin wani foto ko wani sirri da suke da shi a cikin wayarsu misali abin da ya shafi foto kamar yadda na faɗa muku a cikin farkon bidiyon ok to kai tsaye shi sa muka duba muka lalumo muku wannan application wanda kai idan ka gani zaka yi zaton application ne na agogo to ka ga ruwanka da agogo dukkanin wanda ya karbi wayarka babu yanda za ka ga ya shiga ma cikin application din agogo sai dai ka ga ya shiga ma gallery to dan haka kai tsaye za ga idan ka yi downloading ɗinsa za ka gan shi ne kamar haka ok to za ka kai tsaye ma an sa masa clock a jikinsa wato agogo kenan to za ka ga dukkanin wanda ya karba babu yadda za a iya tunanin cewa ai hotuna ne a cikin nan ko bidiyo zai tunanin ai application ne kawai za a shiga a saita agogo a wajen ko kuma a saita wani date na kwanan wata haka to kai tsaye ta cikinsa za mu shiga mu saita wannan application ta yadda za mu ɓoye dukkanin wani foto da ba ma so a dinga gane mana shi a cikin wayar mu ta android ok to kai tsaye zan samu link ɗinsa a description na wannan bidiyo ta yadda zarar ka taɓa zai kai ka kai download nasa cikin sauki ok don haka wannan zai taimaka mana wajen ɓoye dukkanin wani foto abin da ya shafi foto na family ko kuma na budurwa ko kuma na kanwa ko kuma dai wani foto na wani abu daban da baka so a dinga ganin ba shi za ka iya amfani da wannan application din wajen ɓoye shi don haka za mu shiga mu gabatar da bayani akan sa ta da za ka shiga ka saita dukkanin wani bayani da ake saitawa a ciki ok kamar yadda na faɗa da zarar kai downloading za a gan shi shine fuskar sa kamar haka sai mu buɗe shi kamar haka da kuke gani ok da zarar ka gama buɗe shi fuska ta farko da zai kawo ma ita ce wannan fuska kamar haka da kuke gani to anan maka sai ta fasa fani da wannan agogo zai kaga ya sama late start sai mu taba shi kamar haka da kuke gani to anan zaka saita agogon misali yan nan wajen gashi na ana nuna shine zai zama ma a matsayin password okay to kai tsaye za mu saita password din mu kamar haka gashi mun kawo shi nan haka ok to ka kula sosai a yan saitawar yanda ka saita misali idan ka saita shi kamar haka mu za mu kawo shi daidai kan sai nan sai ka taba tsakiya nan wajen kenan kamar haka ok to anan kasa za ga ya sama repeat password za ka ga sai ka kara maimaitawa kamar yadda muka yi a ɗazu kamar haka to sai ka taba tsakiyar nan kamar haka to kai tsaye kaga password din ya saitu yayin da muka bude application din kamar haka za mu jawo agogon mu to kai tsaye application din zai bude kamar haka ok to anan zai dinga nuna ma yadda tsarin yake anan za ka ga an sa add file hide photo and uh, video gashi nan kaza kaza sai ka taba sai ka ko ina ma za ka iya taba misali kamar haka to kai tsaye anan misali idan muna so mu dauko wani photo ko video da ba ma so a dinga gani nan ga wajen da za mu ɗauko nan kuma ga wajen da za mu ɗauko foto eh, kenan misali nan kuma ga yadda za mu ɗauko wani file da muke so mu ɓoye shi misali kamar file da ya shafi makaranta ko kuma wani abu wanda muke so mu ɓoye shi ba so a dinga gani sai mu taɓa nan wajen kamar haka to yanzu misali mu muna son mu ɓoye foto ne sai mu taɓa nan wajen kamar haka kamar haka da kuke gani a yanda ya kawo mana haka ya kaga nuna mana ba komai a ciki sai mu taɓa wannan plus ɗin zai kai mu cikin gallery namu misali sai ɗauko zai kawo mana wannan zaɓuka kamar haka da kuke gani ok a yanda ya kawo mana wannan zaɓi kamar haka na farko zai sama kafto photos yanda za ka ɗauki foton a daidai lokacin na biyu kuma kafto video a yanda za ka ɗauki bidiyon a daidai lokacin na uku kuma aza's file to idan fayil za ka ɗauko ka ɓoye shi a ciki sai ka taɓa wannan na ukun kenan idan kuma wata waka ce kake so ka ɓoye ta ko wani karatu wanda baka so a dinga jima sai ka taɓa import audio sai ka taɓo shi kana idan bidiyo ne ma sai ka taɓo nan idan foto ne sai ka ɗauko to mu za mu ɗauko foto kamar haka wanda yake cikin gallery ɗinmu kenan sai mu taɓa nan kamar haka da kuke gani to kai tsaye kun ga ka mana dukkanin wasu fotuna da suke cikin gallery ɗinmu kamar haka to yanzu za mu ɓoye wannan misali kamar haka sai mu taɓa shi a nan wajen gashi kamar haka to move to uh, a eh, uh, move to bolt sai mu taba shi kamar haka muna taba nan wajen kun ga ga wannan alama ta kwado din kamar haka sai mu taba shi kamar haka to kun gani nan ya nuna mana ya dauki ya dauki wannan hoton ya boye mana shi a can sai mu taba oke a nan wajen sai mu koma baya kamar haka to kun gani shi nan anan kamar haka to nan idan misali dukkan sai mu taro su kamar haka duk mu boye su a cikin nan wajen idan bidiyo ne sai mu taba nan wajen kamar haka sai ya kawo mana su dukkan sai ya boye mana su ba tare da kowa ya san ta yadda za mu yi ko in ce ta yadda muka ajiye wannan hotuna ba dukkanin wanda ya karɓi wayarka da zarar ya ga application na agogo kamar yadda na faɗa a farko ba zai taɓa shiga ba saboda ya san agogo ne ba wani abu zai kalla a ciki ba to kai kuma ka san da cewa dukkanin bidiyon ka ne a ciki ko kuma wasu hotuna da ka ɓoye a ciki to kaga yanzu dukkanin wani fotuna ko bidiyo da muke nema mu ɓoye duka za mu shiga kamar yadda muka ɗauko wannan duka mu kawo su mu ɓoye su to yanzu sai kuma mu zo nan saitin kamar haka idan muka zo bangaren setin kamar haka a yanda ya bude mana sai mu kunna wannan alama idan wayarka tana da tamfret za ta kama wannan alama din sai ka kunna ta kamar haka to a yanda ka bude application din za ka iya bude shi da tamfret cikin sauki idan kuma kana kokarin kamar ta password din da ka saita sai ka taba wannan sai ka canza password din kamar haka sannan za ka iya dauko nan za ka iya shiga ka sa gmail naka ta yanda za ka iya recovery na, na password da ka manta misali za ka iya sa hotunan ka masu amfani kuma sai ya zama da ka manta password din to za ka iya recovery na wannan wato ainihin password din ta hanyar amfani da gmail din da zaka sa a nan wajen ok to sai kuma wato abu na biyu shine app lock sai mu taɓa nan kamar haka zai kawo mana wannan fuska kamar haka da kuke gani a yanda ya kawo mana fuska kamar haka zai nuna mana cewa mu kunna shi domin mu bashi dama da yin amfani a cikin wayar mu a permission to request domin mu bashi dama ya yi amfani a cikin wayar mu ba tare da wani takwaki ko wani abu nan ba a nan sai ka zo ka lalimo application din kamar haka da kuke gani sai ka duba shi da inda yake ok da zarar ya sacin ya kama dukkanin application ɗinka za ka duba shi a cikin nan wajen kamar haka da kuke gani ok to anan za ka gan shi wannan ita ce fuska da zai fito ma a matsayin application ɗin sai mu taɓa shi kamar haka to anan sai mu taɓa wato anishin nan sai mu kunna wannan alama kamar haka da kuke gani to kai tsaye ka gama wannan setting sai mu koma baya zuwa cikin application ɗinmu kamar haka sai ka dawo nan wajen shi ma haka sai ka taɓa wannan alamar ita ba zai kama nan wajen sai ka ƙara kunna nan wajen kamar haka da kuke gani sai mu koma baya mun gama da wannan setting ɗin kenan to anan za ka ga yana kirgamawa nan kenan application ɗin zai rufe kansa ko kuma in ce dukkan wani faso da ka saita ya gama sai ka taɓa ok kamar haka ok to da fatan kun gane abin da muke nufi ko kuma in ce yadda tsarin application din yake sannan dukkanin wanda bai gane ba ko kuma yake da tambaya kamar yadda na faɗa zai rubuta mana wato ainihin a wajen comment insha Allah za mu bashi amsa cikin sauki ba tare da bata lokaci ba ok to kai tsaye wannan shine karshen bidiyon namu don haka muna godiya da kasancewa da ku a cikin channel din wata Jabiru tv ok to kai tsaye mu kasance a bidiyo na gaba muna matukar godiya